To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sunana Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani. Kwana biyu darussanmu mu bana fitowa a bidiyo saboda yanayi na azumi sannan kuma kun ga akwai karancin lokaci saboda yanzu lokaci ne na ibada za ku ga ba ma samun lokaci a ce muna muku bidiyo gaba daya muna fitowa a ciki to amma shine muka ce dai ba za mu bar ku a baya ba ya kamata a ce muna yi muku bidiyo yadda ya kamata darasin yau abin da na ce zan koyar shi ne zan nuna muku yadda za ka rage shan data a cikin whatsapp saboda so da dama mutane suna amfani da whatsapp yana shan data ba gaira ba dalili kuma baka sanya za ka ka rage wannan shan datar ba kai dai kawai kana amfani da whatsapp to ya za mu yi mu rage wannan abun abu na farko da za ka fara sai ka shiga cikin whatsapp yanzu gashi nan mun shiga cikin whatsapp muna shiga cikin whatsapp ga gurin digon nan guda biyu nan guda uku nan sai ka danna a kai kuka kana dannawa kai ga guri nan da aka yi rubuta settings a nan gurin sai ka danna ana to abu na farko da za mu fara yi muku na rage shan data abu biyu za mu yi amfani da shi yanzu sai mu shiga cikin chat din nan abu na farko kenan rage shan data ta nan gurin sai mu shiga cikin chat din nan nan gurin sai ka danna kana dannawa ga guri nan da aka rubuta chat backup nan gurin kenan inda wannan pointer ta take nunawa sai ka danna akai idan ka shiga ka ga shi haka kun ga zai maka backup abin da ake nufi da backup zai dinka maka sabin chatin dinka a drive ko da a ce ka sake waya sai ka chatin dinka duka zai dawo to amma me yana amfani da data amfani da data nan yana iya sawa mutum ga yana sha mai data ba tare da ya shirya ba wani kuma baya so a ce ma yana sabin chatin dinsa wani chatin sa ba a gaban sa yake ba kawai shi dai a rage masa shan data to amma ga mutumin da baya sabin abubuwa a drive kun ga ba shi da amfani ya ce sai yana masa auto backup yana masa backup din abubuwa a cikin a cikin drive to abu na farko da zan fara yi marakishan data a nan gurin yanzu kamar nan gurin backup over ana tambayar ka backup over abin da ake nufi za ka yi backup ne akan me kake so da me kake so ka yi backup bari mu danna akai kun ga ina danna za ka iya ganin sa a nan gurin wifi yanzu kun ganawa a haka yake an rubuta wifi o cellular data ma'ana backup dina zai dinka min saving chatting dina indai har na kunna wifi o cellular to a wannan cellular din duk lokacin da ka kunna data zai dinka sha maka data ko da baka ce maka wannan backup din ba to ya zaka ka dakatar da wannan abin ya daina maka shan caji ta wajen backup ya daina sha maka ya daina sha maka data ta wajen backup din sai ka zo nan gurin da aka rubuta wifi din nan sai ka danna akai sai ka danna kun gana na danna gashi nan nan gurin backup over to idan yana kan wajen wifi din nan nan gurin sai dole ka haɗu da wifi sannan zai dinga maka backup to amma idan yana nan wifi o cellular din nan duk lokacin da ka kunna data zai dinga maka backup to yanzu kawai sai mu bar shi a backup wifi din nan yanzu kun ga gashi na bar shi akan wifi din nan sai ka bar shi akan nan gurin to yanzu sai mu wannan shine abu na farko na rage shan data zaka ga zai rage maka shan data idan kai wannan abu na biyu kuma yanzu bari mu koma baya shi ma sai ka zo sai ka taba digon nan guda uku kana dannawa ga gurin settings nan kana dannawa sai ka zo nan gurin data and storage usage din sai ka danna akai kana dannawa akan nan kun ga ga wani guri nan da aka rubuta media auto download abin ake nufi da wannan media, media auto download din nan wani lokacin zaka ga kana da group kawai sai ka ga ana turo hotuna to turo hotunan nan zaka ga ba kai kai downloading ba kawai sai ka ga hotuna a cikin kan ka kawai sun taru sun yi maka yawa alhalin wasu ma duk baka san su wasu kuma zai iya kasancewa hotuna ne ma na banza ba san wayannan hotunan kake yi ba to yanzu idan kana so ka rage wannan data da yanzu kun gan shi a automatic download kamar yadda na ce muku a group kawai sai kaga hotunan mutane da aka sassa a group zai dinga maka automatic download zai dinga maka downloading hotunan to ya za ka yi yanzu kun gani nan gurin aka ce when using mobile data kun ga wani zun mobile data bari mu danna akai to duk lokacin da ka shiga misali ka ga nan gurin a kunne ko nan gurin a kunne ko nan gurin a kulle da zarar yanzu kama wannan photos din duk lokacin da aka sa hoto a group ba sai ka yi downloading sa ba da kansa zai yi downloading kaga zai sha maka data ba tare da izinin ka ba to amfanin cirewan shine wani lokacin wani zai iya turo hotuna wanda ma kai baka bukatar su so kuma idan ka bar shi a automatic download nan duk hoton da aka saka a group ko kuma wannan audio ko bidiyo ko kuma dokumen duk wanda aka saka a group kawai direct zai dinga maka downloading ko da izininka ko ba izininka kuma kuma duk abin da za a ce zai amfani da network ba tare da izininka ba zai sha maka data yanzu kawai in dai ka ga da tick a nan gurin sai ka zo sai ka duka sai ka cire wa yan abuwa kana cirewa in ka ga nan gurin kawai sai ka danna akan ok kana danna akan ok to ba zai yi maka downloading hoto audio ko video ko document a duk group ɗin da aka je aka saka ba sai dai din idan kai ne kai je ka ce bari yanzu zan yi downloading wannan kun ga kenan an samu abin da zai sa data ta ragu to wannan abin kar ka yi tikin wannan abin ma'ana kar ka yi haka in ka haka to zai dinga maka downloading hoto audio video document ko da da izinin ka ko ba izinin ka kuma kana kunna data zai shanye maka data saboda watakila hotunan da aka turo suna da yawa kuma dole sai yayi downloading yayi amfani da datar ka yanzu kar ka yi tikin kowanne ka bar shi aka empty din sai ka danna ok to yanzu kun gani gashi mun gama sannan ina fatan za ku yi subscribing channel ita sannan kuma ku danna mun kararrawar sanarwa yanda za ku dinka samun sababbin shirye-shirye na da zaren na saki sannan ina muku ina neman afuwa kan cewa duk abin da na kuskure kuma ku gafarce ni sannan kuma ina ƙara neman afuwa kwana biyu ba zan fito a a bidiyo ba saboda yanayi na ibada na azumi yanzu ba a samun lokacin yin wasu abubuwan na gode